لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير ثلاثة tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai daidai da sha hudu ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kasat na saba'in da hudu daga cikin jerin giyar karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam athani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafi ne da ya tattauna dalla dalla dangane da dukkanin al'amuran da suka shafi rayuwa da tafarki da tsari da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda ke gudanar da al'amuran shi na addini da rayuwa da siyasa da tattali da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwa a nan duniya ko kuma bayan ainihin an mutu Allah ubangiji ya saka ibn qayyim da alkhairi malamai suna mashi jinjina dangane da wannan aiki da yayi musamman saboda lura da yadda ya yi rubutun da kuncin da yake ciki sanda ya rubutun a matsayin shi na matafi daga kasar dimashq a inda ya je aikin hajji a kasar makka allah ya saka mashi alkhairi a da sun baya muna tattaunawa ne a cikin gabar da ke bayani akan tafarkin manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dangane da sallar roƙon ruwa mun ji ainihin hadisai da wato fuskokin da ibn ya kawo mana waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da su wajen roƙon ruwa kamar fita daji a je a sallah ko yin addu'a kan mimbari ko addu'a haka daga zaune da makamantansu za mu tashi yayin da yake cewa qala shafi'i rahimahullah ma'ana yana magana akan halarcin ruwan sama ya taɓa mutum da kuma addu'ar da ake yi Allahumma sayyiban nafi'a wadda ta zo a cikin sunna bayan da ya gama kawo wannan addu'a sai kawo mana hadisi dangane da cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yakan kwaye jikinsa har ruwan sama ya taɓa shi kuma yana cewa wannan ruwa sabon halitta ne yanzu yanzu nan Allah ya halicce shi sai ce qala shafi'i rahimahullahu أخبرني من لا أتهم أن يزيد بن الحاد wani wanda ba na tuhuman shi ya bani labari daga yazid dan alhad annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza sala sayl cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ruwan sama ya gudana qala sai ya ce ukhruju bina ila hadha alladhi ja'alahu Allah tahuran fanatahhar bihi fanatahhar minhu wa nahmudallaha alaihi ku zo mu fita zuwa wurin wannan ruwan da Allah ya sanya shi tahura wa anzalna minan sama'i ma'an tahura ko don mu je mu yi tsarki da shi mu wanke jikinmu da shi kuma mu gode wa Allah akan ni'imar da ya mana ta wannan ruwa wannan ainihin hadisi al Shafi'i ya fitar da shi a cikin al'ummu a cikin abwabul istisqa na'um da al'imamul imam baihaqi a cikin sanin kubra sai dai kamar yadda kowa ke gani hadisi ne da'ifi kai tsaye na farko akwai ibhani na wane ne ya baiwa imam shafi'i labari sannan akwai inqita'i tsakankanin wannan mutumi yazid bin al-had da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba sahabi bane shi kenan isnadi ne wannan da yake munqati mu'udali da'ifi ba za a anshi wannan riwaya ba wa akhbarani man la attahimu An عن Abdullahi بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل Shafi ya ƙara cewa wani wanda bana ولون shi ya bani labari daga ishaq dan abdullahi cewa umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance idan ana ruwan sama zahaba bi ashabihi ilayhi sai ya fito shi da mutanen shi izuwa ga ruwan Wakala ya ce ma ya ji a. min maji'ihi ahadun illa tamassahna bihi babu wanda zai zo daga inda ruwan nan ya zo face sai mun nemi jikinmu ya taba jikin shi sai mun hulɗa da shi shi ma wannan riwaya ce ita ma wadda take isnadi ne ba zai tabbata ba saboda ibhamin malamin imam shafi'i a ciki wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama idara al-ghaima war-riha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idara al-ghaima idan ya ga hadari riha idan ya ga iska urifa zalika fi waji sai a ga alamar tashin hankali a fuskar shi fa aqbala wa adbara sai a ga yana kaiwa ya kawo yayi gaba ya baya ya kasa zaune ya kasa tsaye fa idza umtirat idan aka yi ruwan sama surriya anhu sai hankalin shi ya kwanta wa zahaba anhu zalika wannan tsoro da firgici sai ya tafi daga barin shi wa kana yakhsha an yakuna fihi al'azab ya kasance yana jin tsoron kai ya zama a cikin wannan ruwan akwai azaba ne domin ya tabbata a tarihin duniya a tarihin kafiran baya akwai kafiran da aka musu azaba da hadari da ruwa ko ga sanan da Allah ya bada labari suka ga hadari mai suka ce ah, haza haridun mumtiruna ga hadari nan zai mana ruwa sai Allah ya ce musu rihun bal huwa masta'ajaltum bi azabar da kuke ta cewa an an isa ai muku ce ga ta nan zai muku rihun fiha azabun ali iska ce mai bakar azaba mai tsanani Allah ka tsare mu to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga irin wannan yanayin saboda abin makanta a je da yake cewa da kun san abin da na sani Allah manzo Allah sallallahu ya san yadda Allah yake da ainihin wato karfin iko da kin shirka da kafirci da sabo da yadda Allah yake ma mutane talala idan suna sabo duk da Allah ya mushi alƙawar cewa ba zai azabtar da al'umma shi ta hanyar wato ya kife su ba amma saboda ya fi mu sanin Allah shi sa hankali shi yake tashi kwatankwacin mutumin da misali jama'a ya taɓa yin haɗarin mota ya sha wahala da ƙyar ya ran da ya zo ana tafiya a mota ana mugun gudu ko da yana da aminci cewa mota nan lafiyayya ce an yi gyara an yi juye an sa mata sabon birklena direban certified driver ne mai lasisi da komai za ga hankalin shi na tashi ko ba ka bane hankalin shi tashi fiye da wanda bai taba sanin mai hadari ba wata wataƙila fiye da haddare ba saboda yana da wani sadiqu ma'arifa akan idan fa aka samu matsala to za a kwana ciki ko mun fahimci wannan kamar yaro da ake cewa yaro bai san wuta ba saboda ba yi da wani experience a baya akan cewa tana konawa daga ran da ta kona shi zaka ga yafi kowa yin baya baya da ita ko da bai kai ga zai taka ta ko ya taba ba da ya gani sai ya baya to irin wannan ilimin da annabi yake da shi alaihi salatu wassalam game da al'amarin Allah duk da yana da ilimi kuma har ila yau akan cewa Allah ba zai halakar da al'ummarsa ba shi sa hankalin shi yake tashi idan ya ga hadari idan ga cewa ya Allah ai ina cikin su ba ka ce ba za ka halakar da su ba ya Allah ya Allah suna yin istighfari ba ka ce ba za ka halakar da su ba ya Allah sai ya yi nan ya yi can da sauransu amma kaga mu da yake muna cikin jahilci game da wannan ilimin idan ana hadari ma yanzu mutane ne suke yi har ka su kawai suke ko su ta ɗaukan hotuna da kyamarorinsu na handset suna ɗaukan selfie ba ruwansu a fa'aminu makarallah ko mun gane wannan jama'a to annabi alaihi salatu wassalam haka hankalin shi yake tashi idan ya ga hadari baya komawa ya natsu sai in ya ga an gama ruwa kamar yadda ka san mutumin da misali ya san gidan shi yana yoyo ko kwanan gidan shi ya ɗaye da iyalan shi da komai na shi na cikin gidan sai ga adali ba dole hankalin shi ya tashi ba ko mun gane wannan da kyau jama'a قال الشافعي وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال an ruwaito daga salimu dan abdullahi daga baban shi abdullahi dan umar marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi istisqa'i idan zai yi addu'ar roƙon ruwa yakan ce اللهم أسقنا غيثا مغيثا hani'an marian marian غدقا mujallilan عاما طبقا صحا دائما اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من من الأواء والجهد والدنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر وأرد وأدر لنا الدرع وأسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك أنت غفار إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا wannan riwaya ita ma a cikin littafin al'ummu na al'imamu shafi'i da isnadi munqati gashi nan tsakanin al'imamu shafi'i da salimu ɗan gidan abdullahi Ɗan umar shafi'i bai riske shi ba ma'anar wannan addu'a Allahumma askina ghaifan Allahumma askina ghaifan Allah ka shayar da mu ruwan sama mughifan mai albarka hani'an mai daɗi na halas mai kyau tayyiban mai da'a mari'an mai daɗi halalan shine hani'an wato mai kyau wanda bayi da datti ba shi da azaba wannan kuma mari'an da alhamza mai daɗi mari'an da Ainin wanda yake ainihin mai tsirar da abin nan wato ya zama Fatayin mai tsirar da tsiro sannan sai sake cewa gadakan mai yawa shine gadakan mujallilan cikakke ba wai a fara yayyafi kuma a tsaya ba amman wanda zai gama duniya ko ina ya shiga ɗabakan mai zuba da yawa sahan mai kwarara shine ma'anar sahan wanda bayan ya zuba kuma ya kwarara har inda ba a yi ruwan saman ba albarkar ta kai gare shi da'iman wanda zai dawwama aitayi aitayi allahumma skin alghaifa Allah ka shayar da mu ruwa wala taj'alna min al-qanitina Allah karka sanya mu daga cikin waɗanda suke masu yankakkiyar albarka اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من الأدواء من الأواء يا الله للي دباينك دقروا ددبوبي دثورا هلتو سنة تكن الأواء شيني تسألني والجهد da ainihin wato ukuwa wahala waddanki da kunci ana cikin tsanani da wahala da kunci abubuwan da ma la nashkuhu illa ilaika waɗannan wahala da kunci da bala'i ya Allah ba ma kai kukansu wajen wani bawa sai gare ka ya Allah ubangiji mahalicci Allahumma ambitna nazara ya Allah ka tsiran mana da tsiro wa adiya lana Allah ka cika ainihin wato a hantsar dabbobinmu masu bayar da nono raƙuma da shanu da awaki kenan wa askina min barakatis sama'i Allah ka shayar da mu daga albarkar ruwan sama wa anbit lana min barakatil ardi Allah ka tsiran mana da tsiro mai albarka daga ƙasa Allahumma rfa annal jahada wal ju'a wal ura Allah ka ainihin kawan mana da kunci da yunwa da ainihin wato tsaraici wa kashifa anna min al bala'i ma la yakshifuhu ghayruka Allah ka kawar mana da bala'in da muke ciki wanda ba wanda ya isa ya kawar da shi sai kai Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara ya Allah muna neman gafara daga gare ka mun tuba ka yafe mu ya Allah lalle kai Allah ubangiji ne mai yawan wa zunubai fa arsil alaina samaa fa arsil samaa alaina midraran ya Allah ka aiko mana da ruwan sama mai yawa daga gare ka ya Allah qala ash-shafi'i rahimahullahu al-imam shafi'i Allah ya kara mushi rahama ya ce, uhibbu an yad'u al-imam ni na ganin ya kamata liman ya dinga yin addu'a in ya yazo istisqa'i da wannan addu'a saboda tana da jawami duk da asalin isnadin bai inganta ba kamar yadda muka ji amma kalmomi ne masu ainihin kyau masu a abin nan mutum zai iya yi addu'ar ba wai da sunan yana yi a matsayin riwaya ba kamar idan kana addu'a da Hausa ba wanda zai ce bata yi ba ko da yarbanci ko da nufanci a wajen roƙon ruwa ko a wajen jana'iza ko makamancin haka a wajen ta'aziyya da makamantansu kaga baka da wata riwaya da Hausa a wajen addu'a ba haka bane amma kuma ta yi ka faɗi kalmomi masu kyau ko wanda suke da asali to haka irin nan ma babu laifi idan mutum ya yi wannan addu'a don ya tsawaita ya ƙara nuna ainihin wato kaskanta shi da sauran al'umma ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki da kuma ƙoƙarin amfani da waɗannan kalmomi masu nuna ainihin buƙatuwa da rankwafar da kai a gaban Allah ina fata mun gane wannan wa uhibbu an yad'u al-imamu bi hadha qala ya ci gaba da cewa balagani labari ya iske ne ballagat kenan wannan shi ma wannan isnadi ne wanda yake ba za a karɓa ba a haka أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا a رفع يديه idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin roƙon ruwa yana ɗaga hannayen shi to kaga asalin riwayar ta tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Anas dan Malik da hadisin ainihin wato da riwaya Abu Dawud da Ha'ila dukkaninsu daga Anas dan Malik kamar da muka karanta a baya amma dai wannan isnadi bai tabbata ba وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده yace kuma mun samu labarin annabi sallallahu Salama ya kasance ya tamattaru yana shiga ruwan sama shine ma'anan ya tamattar yana tsayawa a ƙasar ruwan sama ruwan sama ya taɓa shi ya jiƙa shi hatta yusiba jasadahu har ruwan ya samu jikinsa mai albarka qala yace wa balagani anna ba'da أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال يتي ناجي labarin kuma an ce wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama idan gari ya waye suka tara an yi ruwa jiya da dare sai su ce mutirna bi nau'il fatih an mana ruwa da ainihin wato tauraron alfatuhu da Allah ya mana suna yin tafa'uli kenan ba sa yin tasha'umi na wanda aka saba na cewa tauraro kaza ne ya mana ruwa ko burji kaza ya mana ruwa summa ya wannan mutumi sai ya karanta kuma daga cikin sabon sai ya karanta ma yaftahi lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha abinda Allah ya bude wa mutane na rahama to babu wanda ya isa ya rike wannan rahama wannan bangare ne na aya cikin suratul fatir aya ta biyu to daga cikin fassarar da malamai suka wa ayar shine cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin ay min matsarin munazzalin min sama ana fassara kuma da cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin ay min risalatin Allah ba zai aiko wani saƙo na annabta wani mutum ya hana sakon zuwa ga mutane ba bai isa ba duk duk iya shegen shi sakon sai ya kai duk inda Allah yake so ya kai ana ana ma ayi wannan fassarar kuma ana fassara ta irin wannan mahallin na cewa Allah in yi niyya aiko da ruwan sama babu wanda ya tara sama ya ce ba za a yi ruwa ba ina fata mun gane wannan wanda daidai da yake da ruwa ne ga sanan din mu'udalai al-Imam Shafi ya fitar da su haka al-Imam Malik a cikin muwaddasa shi ma ya kawo su isnadoji ne wanda ba su tabbata ba qala ya sake cewa wa akhbarani man la an abdul aziz ibn umara al-imam shafi'i ce wani wanda bana tuhuma shi har ila yau ya bani labari daga abdul aziz dan umar an makhurin عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر غيث ku nemi a amsa muku addu'a inda iltiqa'i jiyushi a lokacin da sojojin musulunci suka haɗa sojojin kafirai ana gwamza fada wa ikamatis salati da sa'ad da ake tayar da ikamar sallah wa nuzulil ghaifi da sa'ad da ake yin ruwan sama lokuta ne na amsan addu'a kenan waɗannan lokuta duk da yake wannan riwaya bata tabbata ba amma za mu ji riwaya a bayarta wanda za ta karfafi wannan riwaya kuma tabbatacciya ce insha Allah wa hafiztu min ghayr an ghayri wahidin talab al wa qad hafiztu ana ghayr wahidin talab al ijabati al imam al bayha al al imam al malam ya ci gaba da cewa na kiyaye bayani game da amsar addu'a a wurin mutum fiye da ɗaya a inda nuzulul ghaib a wurin da ruwan sama ke sauka idan ana cikin ruwan sama to lokaci ne na amsa addu'a wa iqamati sala da lokacin da ake tayar da iqama qala al-baihaqi al imamu Abu Bakar al-Baihaqi yace wa qad ruwina min hadithin mawsulin an Sahal ibn Sa'd muna da ainihin riwaya da isnadi cikakke daga sahabi Sahal ɗan sa'ad anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah alaihi salatu wassalam addu'a la yuraddu inda nida addu'a lokacin kiran sallah ba a maishe ta ba a tunkuɗe ta wa inda ya'asi da sanda mutum ya shiga cikin bala'in da ya riga ya cire rai shine ne aliyas wa inda baas ko wa inda baas da wurin jihadi kenan da wurin jihadi afwan in sun da aka je yaƙi wa tahatal matsari da kuma sanda ruwan sama ke sauka to wannan riwaya imamu abu dawuda ya fitar da ita da kuma ibnu hibbana isnadin ta kyakkyawa ne jama'a da ka ta isa hujja akan cewa in ana kiran sallah to zaka yin addu'a ana karɓa bayan an gama kiran sallah kenan shine inda nida bayan ka yi salati ga manzo Allah sallallahu ka mishi addu'ar Allah ya bashi wasila sallallahu alaihi wasallama sannan ka cike kai kuma da taka buƙatar wannan lokacin an san addu'a ne tabbatacce ne sannan sanda aka je jihadi ana yaki addu'a sawa'un ta shafi abin da ke gaba ga musulmai yanzu na jihadi ne ko ko ta shafi wata bukata ta daban da kake da ita lokacin an san addu'a ne ina fata mun gane wannan sabai da dama ya tabbata a tarihi sun yi addu'a a wurin jihadi wanda ya shafi jihadin kuma an gani wani ya addu'a Allah ya bashi shahada Allah kuma ya karba musu da yawa wani ya addu'a kamar saru dan abi waqas ya addu'an Allah ya ba musulmi nasara kuma Allah ya ba su nasara yayi addu'a Allah ya sa musulmi su wuce ta cikin ruwa kogi ba tare da sun nutse ba kuma sun wuce yana cikin tarihin shi ingantattun riwayoyi ne duk da yake shi sa'adu na shi special case ne don dama shi mujabud da'awa ne manzo Allah ya riga ya ba shi lasisi akan duk addu'ar da yayi kamar yankan wuka ne shi wato malam ne gobe da nisa ne malam gobe da nisa ne sa'ad ina fata mun gane wannan na gaskiya da gaskiya ko mun fahimci wannan da kyau jama'a to da haka lokacin an san addu'a ne wannan lokacin wa tahtal matsari da sa'ad da ake ruwan sama ba tsayawa ake ai ta gulma a ainihin cikin rumfuna inda aka fake ba addu'a ake zuwa ai ta yi ko mun fahimci wannan da ko jama'a a takaice wannan yace وروينا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن يتي أنا بود قوم في السماء كما أمس الدعوئي أوراري قداهد عند التقاء الصفوف yayin da ainihin aka haɗu a sahun yaƙi tsakanin musulmai da kafirai wa inda nuzulul ghaif da inda aka eh, da lokacin da ake saukar da ruwan sama wa inda iqamatu sala da inda ake ainihin wato sanda ake tada iqamar sallah wa inda ru'yatul ka'aba da sa'ad da mutum ya shiga masallacin makka yayi ido biyu da ka'aba ido da ido to lokacin wai ana amsan addu'a wannan riwaya ba ta tabbata ba jama'a malam muhammad nasiru albani ya tabbatar da ingancinta a cikin da'iful jami' lamba ta dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu bata inganta ba a cikin isnadin ta kone mutum mai suna Ufair dan Ma'adan mutum ne mai rauni malamai ba sa karɓar riwayarsa to da kaga wannan ya zo da ƙarin Ka'aba da kuma canjin wancan zuwa iqama maimakon kiran sallah in ka dauki kiran sallah da iqama da kiran sallah duka kiran sallah ne da haka babu lifi a yi kenan domin ya zo a cikin hadisi bai da kulle azanaini salatu al-azan wal iqama da wannan ainihin taglibin malamai suke ganin shi ma ta da ikama kiran sallah ne ina fata mun gane wannan amma kayyade lafazin sai ita kanta ikamar kawai da kuma hadda ka'aba ganin ka'aba to wannan na daga cikin abin da basu tabbata ba saboda sun zo ne a cikin wannan riwaya ta al-Imam al da isnadi ba'ifi wallahu ta'ala alam akwai wurare da dama baya ga waɗannan wuraren ansan addu'a waɗanda ya tabbata a cikin sunna in ka karanta ko nan kusa littafin ainihin al-azkarun za zaka ga ya kawo wuraren da littafin ainihin al-kalimu da makamantansu baya ga waɗannan akwai lokacin buɗe baki sanda mutum yake karya azumin kenan idan rana ta faɗi akwai addu'ar matafiyi wanda ya riga ya bar gida akwai addu'ar mutumin da aka zalunta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu shamaki tsakankaninta da Allah madaukakin sarki wato Allah ya isa kenan wanda biye Allah ya isa babu shamaki akwai ainihin wato addu'ar mutumin da ya shiga cikin ittirari shine amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su kama wanda aka ritsa shi barayi ko wasu macuta ko ruwa ya ainihin wato tafi da shi ko wani abu makamancin haka yana cikin dai wani kunci na talauci ko wahala ko yunwa ko tsoro da ire-iren waɗannan wurare da kuma bayan duk wani aikin alkhairi kamar bayan da mutum ya sadaka ko ya ma iyayensa ainihin wani alkhairi na biyayya ko ya gama karatun alkur'ani ko ya yi kaza da sauransu akwai wurare irin waɗannan da kuma tsawon ƙarshen dare al-thulusul akhir min al-layl sanda Allah yake sauka da shi ya anshi addu'o'in mutane da kuma ainihin lailatul qadri da lokacin kaza suna nan da yawa sun fi guda talatin ina fata mun gane wannan to abin da ya kamata bawa ya kula shine ya kokari ya kintaci waɗannan lokuta ya yawaita addu'o'i da neman kusanci zuwa ga Allah da neman gafara daga zunubansa da neman Allah ya ga mishi bukatun shi na duniya da lahira kuma yana da kyau mu dinga gane idan ka ce a yi addu'a galibi mutane mun fi ba da muhimmanci akan addu'o'in duniya kuma ya daga cikin kuskure jama'a muhimmantar da addu'a da yanzu yanzu zaka ci bukatar ta ba ce karka yi ba amma ka dinga muhimmantar da addu'o'in lahira tukuna akwai wani malami da muka taba kan tarihin shi a nan a cikin littafin sirru alamin nubala shi bai san Allah ya mishi baiwa ba bai sani ba ashe wali ne bai sani ba ya je aikin hajji ranar da yana yana umara sai ana rana mai zafi zafi sai ya addu'a a cikin ainihin tawafin da yake don wajen tawafi ma lokacin an sa addu'a ne yana cewa Allah ka sanya ya mana wannan zafin mana ya Allah ya gama wannan tawafi na shi ya tafi masauki da gudu ya isa masaukin shi ana ta ruwa har sai almajiran shi suka ɗebo mishi ruwan saman har da kankara a ciki suka kawo mishi ya sha sai ta kuka ya kisha shi alaza ta malam kai kai wannan addu'a kai ce to ni na san za a sha addu'a nan na na a duniya hala ita kare ce Allah ya ne karba da sai ce Allah ya bani aljanna kawai su wani lokaci hala kana da wata addu'a kwaya ɗaya da Allah ya alƙawarin zai amsa maka to karka karka roki kankanin abu ko mun fahimci wannan duk abin da zaka samu a duniya kankane ne bil muqabil ila rahama da gafara da tsira to ka yawaita addu'a muhimman adoyinka su zama Allah ka gafarta min zunubai na Allah ka rahamshe ni Allah ka sa na tsira Allah ka kaza abin da zai amfane ka a lahira sauran kuma sai ka kara da na duniya amma za ka ga galibi musamman ka je maka ka da mutane suke addu'a da wuya ka zo ya ce Allah na tuba kafin ni kawai Allah mukami Allah sarauta ya Allah dukiya arziki Allah wane ya shiga gabana a kasuwa Allah ka karya shi wane ya shiga gabana a kasuwanci wani a siyasa Allah yana mana makirci duk abin da zai suna fara da wuya ka ji wani yana addu'a ya nace akan lahira wannan kuskure ne gaskiya wannan abin nan ne ɗaukan duniya ne da matsayin da ya fi abin da ya kamata a bata ubangiji Allah ya tsare mu to zuwa nan ne malam ya gama mana da bayani akan wato shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sallar roƙon ruwa sai mu tsallaka da yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi safarihi wa ibadatihi fi na'am na'am eh, zai ɗaga hannu duka waɗannan wuraren da ake addu'o'i musamman za ka yi du'a'u mas'ala ana ɗaga hannu abinda bai tabbata ba shine shafawa ba mai ta'arudi gare shi bane saboda shi ma bai kawo ba dan baya cikin karatu ingantacce shi sa ka zama ban ambace shi ba na'am eh bayan an yi kiran sallah a ɗaga hannu ana da ce bai sani ba to wala ban sani ba gaskiya ne ba addu'a addu'a bayan yin sallar ok asalin addu'o'in da suke wurin prescribe addu'o'in wato salati da eh, neman manzo Allah wasira waɗannan ba a daga hannu su ne kake magana kai kuma du'a'u mas'ala kake ba ba wacce addu'a kake ba shi malamin maka magana jima'iyya ne to sai alaikum salam shi ne shine sahibul qissa ku bari yi bayani eh, daga hannu da zaran an gama kiran sallah a fara addu'a shi ne bai tabbata ba sai an yi waɗannan zikirorin domin tukwatan azkari na kiran sallah bayan su to lokacin addu'a ne wadda mutum zai wa kanshi addu'a da mutum zai wa kanshi yana da dama ya daga hannu ban san abin da ya sa malai ce ka daga ba in wanda yake nufi wallahu alam ban sani ba wa alaikum salam wani lokuta ne su ma na addu'a tsakankanin salatu tarawih e babu laifi dan mutum ya ta yin addu'a waɗannan wato eh, intervals da ake samu saboda lokuta ne ya gama gabatar da wani aiki na alkhairi abinda kawai ba a so shine ya zama mutane su mai da shi dole sai an yi kowa sai ya yi dole ko a dinga yi jima'iyan na'am da kamala idan dai addu'a ne du'a'u azkar azkar din bayan kiran sallah to waɗannan ba a daga hannu kamar yadda duka sauran azkar da ake yi na bayan salloli da sauransu ba a daga hannu amma bayan kiran sallah kamar ga shi mun karanta hadisi lokacin addu'a ne idan mutum ya gama waɗannan azkar din gaba ɗaya zai iya yin addu'a kuma in ya tashi yin addu'a zai daga hannu lalle ina so na fahimci cewa wataƙila malam ya ga kamar ana yin abun ne a matsayin waɗancan addu'o'in su ne ake dagawa hannu kai kuma kai nauyin baki baka shi explanation ba na'am tabarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana akan shi dangane da tafiye-tafiyensa da ibadar da yake a cikin tafiya kanat asfaruhu sallallahu alaihi wasallam da'iratan baina arba'ati asfarin gabaki ɗaya tafiye-tafiyen manzon Allah suna kewayawa ne a cikin ɗaya daga cikin nau'i hudu tafiya safarihi li hijrati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya dan hijira inda ya bar makka zuwa madina kamar da kowa ya sani a tarihi bayan da mutanen makka suka uzurta mishi shi da mabiyansa bayan da allah ubangijinsa ya bashi ainihin go ahead cewa ya hijira bayan mutane da dama sun riga sun hijira sun riga shi zuwa madina manzo allah sallallahu alaihi wasallam suka fita shi da babban amininsa abubakar siddiq radiyallahu anhu suka fita suka kama hanya da irin wahalhalun da suka sha har Allah ya musu ainihin gamdakatar suka isa Madina wa safarihi lil jihadi da tafiye-tafiyen da ya zuwa jihadi fita zuwa kaza zuwa banu ƙuraiza zuwa badar zuwa ainihin wato hawazin zuwa tabuka fatuhu makka duk waɗannan fita ne na jihadi wa huwa aksaruha mafi yawan tafiye-tafiyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ce ta jihadi wa safarihi lil umra sai kuma tafiyar zuwa umara wa safarihi lil hajj da tafiyan aikin hajji kaga duka tafiyan shi na ibada ne ba wata tafiya ta ainihin shirme da haka ya kamata tun farko ka san in za ka yi tafiya ina za ka je me za ka je mun karanta wani karatu a nan da dadewa da 'yan uwa a cikin littafin iqtida'us siratal mustaqim cewa yana daga cikin maguzanci da koyi da kafirai mutum ya tashi kawai babu CDD e babu sadada ya kama hanya wai ya je yawon bude ido ya je gari kaza ya ga garin kawai tourism mun karanta nan. cewa wannan al'ada kafirai ce ba al'ada musulmai ba ce. yanzu ko kaga abinda mutane suke yi kenan amma sai aka karanta cewa in kana da wani abin yi a wani gari idan ka je daga can ka biya ka je kai yawon ganin gari din da kashe farkwata idan ka to babu laifi amma haka nan kawai yanzu ka biya kudin jirgi ka ce kawai ka tafi abin nan cairo ka je ka ga haram ka ga waɗannan hasumiyoyi na mutanen da ko ka tafi dubai ka je ka ga dubai mall Ka ga dubai eh, jumaira Kasar jumaira da waye da waye waɗannan dogayen gidaje masu tunkuɗar sama ka ce ka je ganin su ne kawai ba ka da wani abu da kaka dubai kai ba siyayya ba kai ba zumunci ba kai ba neman lafiya ba kai ba ɗan kasuwa ba ba ɗalibi ba ba mai bincike ba ba conference ba haka nan kawai kai ko nan da kano ne kawai ka ce bari ka shiga mota ka je kano in ka sauka kawai kai ta yawo a gari kama ka san da za ka je ba wannan babu kyau kuma gano nan jama'a dole zama kana tafiya ne with a purpose ina za ka je ko me ka je yi zumunci tafiya ta neman ilimi jihadi kamar yanzu a ce kenan wa'azi da da'awa kasuwanci za ka je neman ka don ciyar da iyalanka da rufe asirinka da taimakon kanka da ainihin na kusa da kai hakanan tafiya ta shafi ainihin aiki na sana'ar kamar matuki direba kenan ko mai dakon kaya da ke ɗauka da babban mota ko ma'aikacin gwamnati wanda za a tura shi je wani aiki ko zai tafi ofis ko makamancin haka ya zama dai kana da wata manufa karɓaɓɓiya a nizanin shari'a a nizanin al-ma'ruf za ta kai ka sannan akwai tafiye tafiye da mutane suke yanzu na shirme baya ga irin wancan shine kawai sai mutum ya tashi daga nan ya tafi Abuja ya tafi kallon kwallo ko wasu yan iska za su zo daga wani gari su sake haɗuwa da wasu yan iska za a je a wuna ana ana ihu a cikin stadium wannan ma shashanci ne da rashin aiki ko kallon kuwa za a je a yi wani festival ko wani shiririta ko irin wannan tafiye-tafiyen da mutane suke yanzu a yi convoy mota wajen talatin a kama hanya jimeta me za a je yi wai ɗaurin aure kawai wani ne a nan Zariya ya ga wata ya aka ce sai an je jimeta za a ɗaura mata aure shikenan kowa sai sa sabuwar rigar shi da hula sai a cika hanya a kashe kuɗi a sha wahala a kai masu na can wahala duk wannan ma ƙauyenci da rashin da rashin fasaha kuma mun gano wannan ke jama'a duk irin waɗannan sai an kiyaye su da yawan mutanen ƙauye da haka haka kawai sai su ciko motoci bos bos su taho wai wata ƴan ta haihu a nan zaria ko a kaduna sai su taso daga lere su ciko motoci yadda ake wahalar nan ka gan su ka ji gaba ɗaya gaban ka ya faɗi kai mai gida ko ka ji jirin ka yana nema ya hau saboda na ka saka su me za ka ba su su ci ya za ka iya accommodating ɗinsu za su taho su mako guda sannan sai ka haɗa musu mu ta arziki za su koma duk wannan jama'a wato abubuwa ne na rashin tunani mutane suke da wasu al'adu da suka riga suka dabaibaye mu a sai aka ɗauko musulunci sai aka saka shi a cikin buhun al'adun kawai aka cakuɗa sai a ce wai shine zumunci wannan ba zumunci bane mu san wannan musulunci da ya kawo al'adar zumunci ya recognize ɗinta ya faɗi mai zumunci ka tashi ka tafi gun ɗan uwanka babu abin da ya kai ka sai dan ka je ka gaishe ko gaisa shine zumunci ga yanan a hadisi har mala'iku Allah yake turowa su zo su samu mutum su mushi bishara cewa Allah ya karɓi aikinka ya gafarta maka mutumin da ya irin wannan kuma gane wannan amma in ka taso me za ka je ɗaurin aure me za ka je karɓar bashi me za ka je neman abin da za ka yi geron kunu na azumi me za ka je raɗin suna ko to kana da wata manufa ba manufarka ka sada zumuncin bari kenan to wannan ba zumunci sunan shi ba mu daina wannan fassara musamman mata duk da ka same suna takama wai sun bi maza zumunci kun bi maza bid'a ne ba zumunci kuke yi ba yawon kawai ganin gari kuke yi zumunci shine da kana da wani dan uwa kana nan zariya ana cikin wannan wahalar jama'a sai ka san yadda zaka ka nemi kuɗin mota sai ka hau mota ka tafi fandu gari ko ka tafi wasai ko ka tafi kebbi ka je kawai ka je ne ka gan shi da iyalan shi ko kai musu komai ba ku gaisa minti biyar goma ashirin awa ɗaya kwana ɗaya shikenan dama wani na zo in duba ka ne kuma na ga kuna nan lafiya alhamdulillahi to ni zan koma wannan shine zumunci mutum nawa ke yin wannan yanzu ba a yin wannan duk wanda ka ga ya zo to akwai abin da ya kawo shi wallahi dama laji? saboda ka gani yadda abubuwa suka yi gaba da al'amura sun tsaya ana cikin ukuba shi ne ce to ina da dan uwa ina da dan uwa zumunci dama kenan ce na taho ya kawo maka wahala kenan ba zai bugu maka waya ma gashi ya tahowa ba ko kuma eh, za a ce to bari a bari sai in za a yi mawance aure duk sai a taso gaba ɗaya sai a taho me kuka zo yanzu ɗaurin aure ba zumunci kuka zo yi ba da aka jama'a mu kula da zumunci ko mu san ka'idar shi a shari'a daga cikin ka'idar shi shine wannan tafiyayya tafiyayya da za ka yi yana daga cikin ka'idar shi sannan na daga cikin ka'idar shi shine gaya ma dangin ka da ƴan uwanka magana mai daɗi da sakin fuska da su da ainihin wato iwa'in su idan ka fi su wadata ko ka fi su ƙarfi ba sai sun roƙa ko sun tambaya ba to da haka gama dangane tafiye-tafiye mu gane wannan to kasancewar tafiye-tafiyen da manzon Allah yi alaihi salatu wasalam duka tafiye-tafiye ne na addini sai wasu malamai suka ce duk tafiyar da ba ta addini ba to bai halasta ya mata kasar ba ma'ana kai dan kallon kwallo da ka tafi Abuja National Stadium wani a kalli yan Najeriya za su kwallo to in ka tashi sallah suka ce amma uku ba sai kai hudu wannan dai amma ra'ayi ne na malamai jama'a suka ce in kai biyu ba ta yi ba wanda ya tafi daga nan ya tafi misali a ɗauka barawo ne Allah ya tsare ya kama hanya zai je ya sata a wani gari to shi ma ba zai kasar ba sai sana ta kama shi cikawa zai haka suka ce <laughs> alaikum salam na'am ita ai wannan yayi ne kafin annabta na'am ibn ne ya tattauna akan wannan ayar. siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl cewa to ya sahabbai suka yi idan sun je kasuwanci ne ko sun je wata harka sai su tsaya su ga wajen amma ba za a tashi kawai yanzu mutum ya tashi kawai ta kanasta Kano ya tafi kasar Yaman akwai wani kauye da ake cewa nan ne eh, ramin asabul kafi yace ya je ganin wajen ya dauko hotuna ba ba za ka yaka ba amma idan wata sabga ta kai ka Yaman ko ta kai ka Iraki ko ta kai ka Kuwait ko Saudiya ko America sai ka ga to kana son kuma ka ga gari wannan babu laifi ta riga ka je amma haka nan kawai ya zama wannan shi ne primary goal ɗinka kallon wani abu wannan babu shi domin wannan aya ta saka sahabbai ba taɓa samun labarin sun niƙi gari sun tafi ganin wani waje ba mu'awiya ya je inda asabar kafi aka ce suke amma yana ziyara aiki ne a matsayin shi na shugaban ƙasa da ya zo daidai wajen sai ce mu je mu gani aka ce ai ba a zuwa ya ce zai gwada da ya je kuwa a guje suka shafa yana cikin tarihin su so da haka karatun haka yake zama kamar kabari ne ba a tashi daga nan garin da kake rayuwa ka tafi wani gari ziyara kabari ba a yi wani ya saba wa sunna amma idan wani abu ya kai ka garin to sai ka biya shine an je musabaka Sokoto ko kuma kai ne alƙalin musabaka malar kasu ko <laughs> ko kuma kai ne coordinator na ɗalibai to daga can sai ka biya hubbari ka je ka ga hubbari yawwa kana da wani harka da kai ka gombe ka je sai ka biya na faɗa a hanya ko sai ka je ga kabarin sarkin musulmi wannan da turawa suka suka halaka shi a tiku ne ko Allah ya gafarta mishi haka duk wani kabari da ka sani ana iya mishi haka amma haka nan kawai ka ce ina da kabarin wane na a waje kaza bari in je da shi wannan ba addini bane to dissentin da tafiya zuwa kallon wani wuri ko kallon wani abu to yanzu a ga mutane ma saboda rashin purpose a rayuwa idan kai direba ne yanzu kana tuka motar dangote ko motar buwa ko kana daukan tumatir ka kai Lagos sai wani kawai abokin ka tsane ce kawai zan bi ka me zai je yi shi kawai zai ga gari saboda bai da aikin yi sai a sa shi a bayan mota a yi ta waju da shi a yi ta kaɗawa da shi in ta zo da haɗari shi kenan sai a je a haɗari da shi a mutu in aka je Lagos ɗin shi bai da aiki ya zama kuliyability din da aka da sai a sai mai abinci a samu shi wurin kwana in ta lalace bai iya gyara ba gashi shi ba yaron mota ba shi ba kwastoma ba kuma gane wannan dama to in zai ce za ka ɗauke ɗauke ka sai ka ce mai to sai dai in za ka yaron mota in kana son yaron mota mu tafi da kai koda tamfarari ne yawwa amma kar ka ɗauki shi saboda mutane yanzu ba su da ba su da wato ma'ayir jama'a da ake auna abubuwa shine kullum da ake cewa ya salaf suka fassara kaga kamar wannan ayar da malar kasu ya kawo mutum da ya ce to Allah ya ce a tafi bayan kasa a je a ga karshen abin da ya kasance na aqibatul ladina menene mun kabu waɗanda suka yi kafirci kafin suka suka shuɗe kafin waɗannan al'umma ka je ka gani ka ɗau izina wannan gaskiya ne diyaru ne ne ko abin nan ko a nan nan kusa misali ka ɗauka wuraren da al'umma suka rayu yanzu babu su in ka je wasu garuruwan za ka gani kofai da makamantansu amma shin sahabbai an samu suna tashi takanas ta kano su sai su je su ainihin ga wuraren ba sa yin haka mun gano nan da kyau ko na'am Eh. Eh. yau wato yanzu kaga ina za a je za a je kallon abu ne a ilmance su ɗalibai masu archaeology ko masu karanta tarihin musulunci a ƙasa hausa da jihadi misali sai a ce to bari za mu tafi sokoto mu je muna muku wuraren da aka yi jihadin nan yanzu su ilimi ake koya musu an tafi field abin da nitrit wani bangare ne na ilmomin su kamar da annabi wa Aisha zo mu je in nuna miki inda wato abin nan din Ka'aba yake tushen Ka'aba yake da yace masahabai da ina bakin Baitul Maqdis da ina muku kabarin Annabi Musa yanzu to ya zama yanzu muna da yanayin da zamu yi tafiya tafiya ne yanzu kaga ta ilimi ce wannan ba kawai tafiya ce ta ganin gari ba tourism ba ce mu gane bambancin akwai tafiya da ɗalibai suke yawan yi zuwa wurare don wani abu da aka karanta musu a je su gan shi a aikace ko su ga samfurin shi ko su ga yadda ake aiwatar da shi wannan bangare ne na karantarwa ya fita daga umumin kawai yawon ganin gari ko mun gane wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mu sai malam ya ci gaba da cewa wa kana idza safa wa kana idza arada safaran aqra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yi nufin tafiya yana yi wa matan shi ƙura'a ana musu canki-canki wadda ta ɗauko mai cin sai a tafi da ita fa'ayyatuhunna kharaja samuha safar biha ma'ahu duk wanda ta ɗauko ainihin wato ce wato tafiya wasu kuma hala a rubuta zaman gida ko to sai tafi da ita malamai suka ce manzo Allah yana yin wannan ne dan ya tatyiban li qulubihinna dan ya dadada musu rai dan annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin dokar da Allah ya daura mushi ya raba kwana turji man tasha'u hunna wa tu'i ilayka man tasha duk wanda annabi ya ga dama zai iya goya kwana a ɗakin ta duk da ya ga dama zai iya kiranta ya hulɗa da ita amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance yana rabon kwana a matsayin ƙarin falala ba dan ya zama mushi dole ba to haka a wajen tafiyar yana musu wannan qur'an ne dan tatayiban li anfusihinna kuma wani lokaci yakan saka qur'an sai ya zama biyu ya tafi da su ko uku ko makamancin haka kama akwai tafiyar da aka yi aka tafi da Aisha da Hafsa a cikin sahih Bukhari eh, Bukhari ya rawaito da Muslim sai Hafsa ta ga kuma a bayan an tafi din kullum in ana cikin tafiya annabi da aisha kawai yake fira duk inda aka zauna sai ya tafira da aisha bai kula ta ita ita ji ta roki aisha ta ce to don allah ni canjin raƙumi mana tunda zai zo tsaya kusa da raƙumin ki ana tafiya kuna fira ni canjin raƙumi ni na shiga cikin raƙumin ki shiga cikin nawa shikenan sai aka yi ku canjin raƙumin shikenan sai ya zo kuma ya tsaya kusa da raƙumin aisha yana tsammanin raƙumin ita ne a ciki suka yi ta fira abinsu ya mata sallama ta amsa ya ta mata fira aisha daga baya abin kuma sai ya taso mata ce ta ce har sai da an tsaya a wani waje ta sa kafarta a cikin wani karmani tana addu'a Allah ya sa kunama ta harbe ta dan annabi ya zo <laughs> sai Allah ɗin kuma bai sa haka ya faru ba mata kenan ina fata mun gano nan jama'a to da haka babu laifi idan mutum yana da mace fiye da ɗaya zai tafiyar da yake buƙatar ya tafi da wata a cikinsu idan akwai wanda tafi cancantan ya tafi da ita bisa wata yarjejeniya babu laifi kamar misali a al'adunmu na ƙasa hausa idan mutum zai tafi aikin hajji da matan shi to dama kowa ya sani da uwar gida yake tafiya farko ko sai kuma daga baya ita ma waccan haka dai haka dai to idan wani al'ada an yarda da ita ba wata da wani aibi to da yanzu ga mata da suka ɗan yi karatu sama sama irin waɗannan masu yin tafsiri na ƙarya a rediyo idan mijinta ya ce haka za ta ce a ai a hadisi an ce sai an yi kura ba dole ba ce wannan kura ba dole ba ce haka malamai suka ce za a iya ai wata yarjejeniya cewa za a fara tafiya da wanci saboda ta fi ke daɗewa a gidan nan ko kuma ke tun da kina da ciki yanzu hukumar alhazan najeriya ba ta bar masu ciki su je aikin haji to ki bari kawai a tafi da wanci ko tun da kina karatu yanzu kina da jarabawar semester ko tunda kina da shayarwa za a samun dalilai da dama da za a wajjaha ko sai a tafi da wata wata kuma ta bari sai bari amma za ga matan mu sai su zama da abin fitina wata auren ya mutu shikenan ta yi asarar duka ta yi asarar mijin kuma dama Allah bai kira ta ba ta wasa ko Allah bai kira ta ba ta yi asarar aikin hajji a takaice jama'a ana yin ma mata irin haka in za a yi tafiya da su fa ayyatuhunna kharaja samuha safara biha ma'ahu wacce ainihin wato rabanta ya fito sai ya tafi da ita ma hajja lokacin da ya aikin hajji shi na ban kwana safara bihinna jami'an duka aka fita da su aikin hajji wannan ta da haka in kana da wadata kenan sai ka fita da matanka guda hudu ko guda uku ko guda biyu duk sai ka tafi da su aikin hajji ko a tafi da su duka tafiyar da za a yi a je a yi duk abin da za a yi wa kana safara kharaja min awwalin nahari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai tafiya yana fita ne da farkon wuni ma'ana da safiya ko da hantsi ko da jijjifi da asubahi wa kana yastahibbu al-khuruja yawm khamis ya kasance yana mustahabbantar da yana so ya fita ranan alhamis kamar yadda al al-Imam al ya ruwaito a cikin littafin sa har ma yayi babi a kan ainihin haka babu man ahabba al-khuruja ila safari yawm khamis daga hadisin ainihin Kabu dan Malik wada Allah tabaraka wa ta'ala an yubarika li ummatihi fi bukuriha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce da malamai suka fitar sai al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da al-Imam Darimi dukkanin sun fitar da hadisi daga al daga ainihin babban malami cikin sahabbai Abu Huraira haka nan daga Abdullahi dan Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ka sanya wa al'umma ta albarka a cikin sammako da haka zaka ga sammako yana da albarka a wajen tafiya zaka yi zaka tafi cikin nishadi kai tafiya mai nisa ka je kai harkokinka ka dawo wani bai san ka fita ba ko gona ce zaka je ka fita da asubahi kafara ta daga kayi aiki mai yawa haka 'yan kasuwa masu zuwa siyayya haka ma'aikata haka masu aiki a wurare kamar masu gini ko masu ainihin wato eh, bugun dawa ko masu ko me kake yi ka kula da wannan da kyau ka gani idan kana fita da asubahi za ka yi tafiya da za ka sha mamaki za ka yi aikin da za ka sha mamaki ko ma'aikatan ofis in kana zuwa da wurwuri kafin hayaniya ta yawa a waje a cikin ma'aikata ko a cikin ofisoshi ka yi abin da za ka yi haka ko makaranta ce zama makaranta asuba tana da albarka saboda za a fito bayan an gama sallah asuba kowa na da cikin nishaɗi hayaniya ba ta yawa ba ba wanda yake jin yunwa ba wanda yake jin bacci ba wanda yake jin wani ainihin larura sai a zauna sai a yi karatu ɗan lokaci kankani sai ga yi karatu mai albarka da haka asubahi tana da albarka jama'a a dinga amfanuwa da ita na daga cikin wato rashin cin moriya asubahi shine kamar da al'ada ka kullum da an yi asuba sai ka yi bacci yadda mutane suke ta kala rawi ce to arzikin ka zai wuce ka inda kana bacci bayan sallah asuba akwai musulmin da duk aka yi asuba Allah Allah yake a sallame ya je ci gaba da bacci ba zai farka ba sai ya ji yara suna kuka a ba su koko to wannan kaga kafin an gama duk abin da za yi an gama duk wani harka shi yana ta bacci idan ka je kudancin najeriya jama'a za ka sha mamaki yadda 'yan kudu suke da kulawa da wannan al'ada a garin lagos misali da ire-iren garuruwan da suke kudu maso yamma da makamantansu tun kafin a kira asuba ga su ba wasu ma'arna ne ba sa sallah za ka ji sun tashi sun fara hidima masu shara na yi masu wanke-wanke masu fitowa da kayan aiki gidajen abinci 'yan acaɓa matafiya kowa ya fara harkar shi da aka kafin gari ya gama wayewa mutane sun yi ayyuka da dama da suke bukatar yi daga munan da muke da rana mai tsanani ya kamata mu fi su iya wannan amma ina sai ga ta ma ba sa tashi ma wani lokaci kai mai kosai ma an ka fita neman kosai sai ka ga bata fito ba karfe bakwai da rabi ba fara soya kosai ba wannan diya daga cikin wauta ta mu ta Hausa Fulani ba, da sakaci rashin ɗaukan abubuwa da muhimmanci ko mun gane wannan jama'a za ga yara da ake kawo makaranta kullum a makara ake kawo saboda ba a farkawa da wuri ne saboda da mu da matan da kowa da yaran duka bacci za a je a tayi noman su ba ta bayan asuba sai bakwai da rabi a tashi ana gaggawa ba ka kullum ake kawo su a makari amma ka je makaranta yayan kabilu da 'ya'yan da ba na hausawa ba zaka ga su ba sa yin wannan karfe bakwai sai ga duk an kawo yara makaranta wannan wasa ne da wata sunna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya sanya wa musulmi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka a cikin yin abu da asusubahi yin asubanci wa kana idza ba'asa sariyatan aw jayshan idan zai aika da wata runduna ko sojoji ba'asahum min awwalin nahari sai aika su da safiya wa amara al-musafirina idza kanu salasatan an yu'ammiru ahadahum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawuda ya umarci matafiya idan sun kai mutum uku to su sanya ɗayan su ya zama shine jagora sai a ce to wane kai ne shugaban mu a tafiyan nan kenan shi zai dinga ba mu umarni na a tsaya a wuri kaza ko a yi kaza ka a yi kaza mai sallah a wuri kaza da makamantansu akwai kuma yanayin da zai zama kai tsaye mun san wani dama shine shugaban za ka a wannan tafiyan ma shine mu. kamar misali dama a cikin akwai wani limami ko wanda ya fi mu shekaru ko wanda ya fi mu ilimi ko wanda muke kasan shi a cikin halin sana'ar da muke yi ko rayuwa ko abin nan dama wannan automatically shine shugabanmu shine yan wani masallaci da za su tafiya ko yan agaji da dama suna da ogansu dama shine shugabansu mai wa'azi ne da jama'a shi dama shine shugabansu kaga wannan dama an riga an shugabantar da shi amma idan mu abokan juna ne ko sa'annin juna za mu tafiya man kai uku tuna daga cikin sunna sai mu tsaya mu ce to wani a tafiyan nan kai ne jagora kenan duk abin da zamu yi zamu yi a karkashin shugabanci shi kuma wajibi ne mu mishi da'a bil ma'ruf wana ha an yusafira rajulu wahdahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yayi hani kar mutum ya tafiya shi kadai wannan hadisi ne a cikin bukhari jama'a da al imam tirmidhi shi ma ya rawaito shi haka nan yace wa akhbara anna rakiba shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa me yin tafiya shi kadai mahayi ne tafiya shi kadai to shaytani ne war rakibani shaytanani masu yin tafiya su biyu shaytani ne guda biyu was salafatu rakabun tawaga tana farawa ne daga mutum uku to kaji dan za ka yi tafiya kar ka tafi kai kadai bari mu ji wasu ƙarin bayanai jama'a game da fassara hadisin nan da ma'anar shi daya daga cikin hadisai masu iskali daga littafin tuhfatul ahwazi sharhin littafin sunan na al-imam at-tirmidhi wallafar al-imam ainihin wato abdurrahman ibnu abdurrahim al-mubarak fori babban malami mutumin kasar indiya wannan da ke hannu shine mujalladi na biyar gaba gashi daga cikin ainihin littafin a inda yace babu ma a fi karahiyati an yusafira ar-rajul wahdahu babun da yazo akan karhancin mutum ya tafiya shi kadai a cikin kitabul jihadi shi bukhari da yazo irin nan wurin yayi irin halin nashi ne dan bukhari kamar yadda malamai suka fassara kamar bai yarda da ingancin wannan hadisin ba sai ya ce babun hal yusafirar insanu wahdahu ko mutum ya tafiya shi kadai ko ta kalma makamancin haka sai kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya tura dan sako mai leƙen asiri shi kadai shine wannan da ake ce ma hawari eh, da Zubair ko Ibn Awwam manzo Allah ya nemi wa zai je mun leƙen asiri a cikin kafirai yace gani yace to kaje kaje gari kaza kaje kai leƙen asiri kaza sai ya tafi shi kadai ta ka sai nan shi a gure shi akwai halaccin tafiya mutum da yake nan amma sai malamai suka ce a abinda wannan hadisi ke nunawa akwai yanayin da mutum ya tafi shi kadai kamar shi yanzu aikin da zai yi in suka tafi su da yawa za a yi saurin gane sun wani aiki ne amma wannan shine asali sannan wasu suka kawo bayanai da zamu ji gashi malam yace haddathana ahmad ibn abda الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال law anna an-nas na ma a'lamu min al-wahdati ma sarara yace da mutane sun san abin da na sani na ainihin bala'in da ke cikin tafiya kai kadai da mutane ba su tafiya cikin dare mutum shi kadai ba ya'ani wahdahu kaji hadisi na farko yace wa haddathana ishaq ibn musa al-ansari qala haddathana ma'an haddathana malik an abd ibn harmala an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace manzon Allah ya yace arrakibu shaytanu mai tafiya shi kadai shaytani ne warrakibani shaytanani masu tafiya su biyu shaytanu guda biyu wasalasatu rakabun tawaga tana farawa ne daga mutum uku shi hadisin namu ko qala abu isa malam al-imam abu isa at yace hadisi ibn umara hadithun hasanun sahihun la na'rifuhu illa min hadha alwajh min hadisi asim wa huwa muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umara yace kaji wannan hadisi na ainihin wato abdullahi dan umar hadisi ne ingantacce hadisin nan ya inganta ba mu san shi ba sai ta hanyar ainihin wannan mutum mai suna asim kuma asim din dan muhammad ne yana magana akan wancan hadisin na baya kenan ko asimu dan muhammad dan zaidu dan abdullahi dan umar qala muhammad malam muhammad dan isma'ila al-bukhari kenan yace huwa thiqatun saduqun wa asim ibn umara al-umari da'ifun dan uwan shi mai sunan shi asimu dan gidan uwar wanda yake dan uwan shi ne a jini amma ya girme shi a kada dan zumunta cito wannan shi ko mai rauni ne fil hadisi la arwi anhu shay'an ni ba na riwaya komai da gare shi wa hadisu abdullahi bin amr hadisun hasan wannan nabiyin shi ma hadisi na kyakkyawa sai yace qauluhu arrakibu shaytanun shaitana ni. me yake nufi da wannan yace ƙalal mu mubashir ya'ani mashiyul wahidi munfaridan manhiyun yana nufin mutum ya dinga tafiya shi kaɗai to wannan abu ne da aka hana wa kazalika mashul ithnaini haka mutane biyu su dinga tafiya shi ma an hana wa man irtakaba manhiyan faqad ata shaytana wanda yaje yayi abin da aka hana to ya yayi ma shaytan da'a ne wa man ata'ahu wanda yayi shaytan da'a fa ka'annahu huwa ya zama kamar shaytan waliza to dan haka ne atlaqa sallallahu alaihi wasallama ismuhu alaihi shine sai annabi kawai saka mai sunan shaytan ko mun gani wanda duk ya je ya aukata abin da aka hana to ya bi yayi mu shedan da'a wanda ya shedan da'a ya zama kamar shedan wanda ya zama kamar shedan za ya ci mishi shedan ma'ana mutum ne a gan ko kuma yaro ne da kayan soja ko sai ka ji suna ce mishi soja ai ba sojan bane saboda yayi irin shiga soja ya kama da soja kuma yana ji shi ma yana takama yana take ƙasa kamar soja to kaji ma'ana hadisin kamar yadda wannan malami ya fassara wa fi sharhi sunna ma'ana al-hadith indi ma ruya an sa'id ibn al-musayyib mursalan malan sharhu sunna al-imam al-baghawi yace a wuri na ma'ana hadisin shine abin da aka ruwaito daga babban malami cikin tabi'ai sa'id dan musayyib rahimahullahu ta'ala da isnadi mursali kenan yace ash-shaytanu yahimu bil wahidi wal ithnaini shedan yana sanya wa mutum ɗaya wasuwasi ko mutane biyu fa idza kanu thalatha idan suka zama su uku lam yahimma bihim baya iya zuwa ya sa musu wasuwasi wa qala al khattabi khattabi abu sulaimana yace ma'anahu annahu tafarrudu wa dhahabu wahdahu fil ardi min shaytan ana nufin ka dinga yawo kana tafiya kai kadai to wannan na daga cikin aikin shedan shedan ne inda zai je duk shi kadai yake tafiya wa huwa shay'un yahmiluhu alayhi shaytan wani abu da shedan ne zai riya maka in za tafiya ka tafi kai kadai wa yada uhu ilayhi shedan ne yake kiran ka zuwa ga irin wannan halin wa kadhalika sunani haka nan mutane biyu fa idza saru falasa idan suka zama su uku fa huwa rakbun sun zama tawaga ai jama'a wa sahab sun zama suna da abokan tafiya kenan qala yace wal munfarid fi safari wanda ke tafiya shi kaɗai a hanyar tafiyarsa in mata inda zai mutu lam yakun bi hadaratihi man yaqumu bi ghuslihi wa dafnihi wa tajhizi kaga ba shi da a kusa da shi wanda za su mishi wanka su rufe shi su mai wala indahu man yusi ilaihi fi malihi ko ba shi da wanda zai gaya mishi wasiyar ya za a yi da dukiyarsa da abin da za a gaya ma iyalansa wa yuhmalu tarikatahu wa yahmilu tarikatahu ila alihi ba shi da wanda kuma zai dauki ragowar dukiyar shi da ya bari a wajen ya kai ma iyalansa wa yuriduhu khabarahu ilayhim babu wanda zai kawo labarin me ya faru da shi wala ma'ahu fi safarihi man yu'inuhu ala al-humula kuma ba shi da wanda zai taya shi daukan wani kaya na shi in ka da lodi da yawa kai tafiya za ka sha wahala ba ka da abokin taya ka kwasar kaya fa idza kanu salasa idan ku mutane suka kai uku ta'awalu sai su taimaka wa junansu wa tanawabul mihna wal harasa sai su ainihin dinga yin wato shiftin na yi ma kansu aiki da kuma gadin dukiyar juyansu wa sallu jama'atan sai su sallar jama'a wato jam'i kenan wa ahrazul hazza fiha sai su samu ainihin rabon da ake samu na sallar jam'i intaha magana da aka ɗauko daga al'imamu al-baghawi ta ƙare wa salasatu rakabun bi fatihin wa sukunin ana cewa rakabun ana kuma cewa rakbun أي جماعة قال في النهاية الركب اسم من أسماء الجمع suna ne daga cikin sunayen jam'i wanda ba yi da mufradi shi ake ce sunan jam'i ka nafarin wa rahaɗin kamar nafar da rahaɗ da nisa suna nan da yawa waɗanda jam'in da ba yi da lafazin mufradi shi ake ce sunan jam'i kamar misali yanzu aka ce taro da hausa da zara an ce taro to abu ne da yawa to menene kwaya ɗayan shi babu kamar da za a ce mutum kwaya ɗaya mutane jami'i ko rajulun rijalun to ka ce rahatun babu kwaya ɗayan shi shi ake ce ma ismul jam kuma fahimci wannan da ke jama'a ولهذا صغر ala لفظه da haka ake mai tasgiri kan lafazinsa yace rakibu fil asli huwa rakibul ibil khassa asalan in aka ce arrakibu to ana nufin mahayin doki ramin raƙumi sun matasa a fihi fa utlika ala kulli man rakaba dabba sannan sai ya faɗi duk abin da kawo sawa'un jaki ne ko doki ko raƙumi to dukkan shi mahayi ne to wata rana jama'a a muciya an taba tambayin malamin mala albani Allah ya gafarta mishi game da wannan hadisin ana cikin karantawa a cikin muwadda da dadewa ban san ko za su iya tuna wannan kissar ba game da to yanzu ina hukuncin mutum ya buga mota daga nan kawai kama hanya Kano shi kadai ko huntuwa ko Kano ko Lagos inda mutane suke zuwa dai ga sanan burjik kuma duka mutane suna yin wannan musamman wanda suke da motocinsu private vehicles sai mutum ya kama hanya kawai shi kadai ya jagila shi ya ta sakin wuta ina hukuncin wannan sai malam ya ce to malamai sun yi maganganu a kai akwai wanda suke ganin wannan hukuncin yana nan yadda yake da saboda illolin da aka ambata na cewa shaidan yana ainihin wato zungura ko ya batar da wanda yake shi kadai kamar yadda aka hana kwana a gida ko a ɗaki kai kadai babu kowa a cikin gidan sai kai kadai kamar shaidani ko kamar maye da ake cewa ko malamai sun yi akwai hadisin da da wannan matsalar. kuma irin wannan fasarar malamai suka mishi cewa in mutum ya mutu cikin dare sai an zo ana balla kofa ko bai da lafiya ko kuma shaidan na zuwa ya tamma mutumin da yake shi kadai wasu wasi ko kuma in ma wasu 'yan ta'adda za su kawo maka farmaki dama ya zuwa a cikin hadisi cewa kyarkeci na cin dabba ce ta koma ita kadai da babu kyau mutum ya kwana shi kadai a cikin gida sai nemi abokin kwana ko abokan kwana haka babu kyau mutum ya tafi shi kadai ko da a mota ne yace wasu malaman a zamanin nan namu haka suka fassara wasu kuma suka kalli cewa zamanin da ana tafiya ne a cikin dazuzzuka wanda duk zai tafi to shi kadai zai bi daji to yana cikin wannan haɗarɗira akwai 'yan fashi akwai dabbobi masu cin mutane akwai wuraren da za a kwana da sauransu amma tafiyar da mutum zai yi a yanzu a zamani a kan titi hanyoyin garuruwa ne kuma tafiyar yanzu yanzu nan zai share tafiyar da inda a da ne sai an yi kwanaki ana yin tafiyar da za ka yi awa ɗaya da rabi nan zuwa kano ko awa biyu a da da ake tafiya a ainihin ababen hawa irin da sai a yi kwana da kwanaki tambayi yan shi a kwana nan suke masu tattaki sai a kwana kwanaki daga nan zuwa Kano ko to wasu suka kalli wannan yanayin suka ce babu laifi haka lokacin malam ya tattauna magana karshe sai ce amma shi ya fi ganin in dai ba wata larura ba lalle mutane su guje wa tafiya su kadai a motocinsu saboda umumin wannan lafazin wannan na ina son haka to mana wato ma'anar abin da yayi maganganu da yawa akai wallahu ta'ala alam Allah ya gafarta musu wanda suka gabace mu daga cikin malamai da haka jama'a abinda ake cewa nan shine aslan kar ka kama hanya da motar ka kai kadai saboda umuma wannan lafazin amma in ya zama wani uzuri ko wata larura ko wata ƴar karamar tafiyar da ba ta da nisa kamar sai a ɗauko wancan hadisin na kissa aikawa da wannan babban sahabi azbair bin awam sai a hujja da shi a matsayin yanzu wannan to istisna'at ne daga asalin umumin tafiye-tafiye amma kai zama al'adarka kai matafiyi ne kusan kullum alal misali kana nan zaria ko kaduna ko kano kai ma'aikacin gwamnati ne a abuja kuma allah ya maka fatahi kana da mota hawa to in za ka tafi dinga neman abokan tafiya masu zuwa abuja duk ranar litinin da ta safe ku kama hanya in za ka dawo ranar juma'a dinga neman abokan tafiya mutum biyu mutum uku sai ku dawo tare ya ma fi economically ma is more justifiable saboda wannan is a wasted space kai kaɗai kawai ka shiga mota kuma za ka kona the same amount of fuel za ka kona mai da tafiya da za ka yi da bakin man da za ka ci duka iri ɗaya ne kaga sai ka zaunar da wasu a gefe in ma za su za a haɗa mai ne a rage wa juna rura ya fi ana tafiya ana ɗan taɗi in akwai wanda ya iya tuƙin mota an jima ya karɓe ka in an tsaya akwai wanda ya bi ka iya karatu ya muku limanci in wani abu ya faru mota ta lalace da wani zai iya zuwa ya kira bakanike wani ya jira ko a cire taya a je a kai faci kaga shine za ku taimaka wa juna amma duk wani ke tafiya shi kadai zai iya tuna wani yanayi zai samu kashi a cikin hadarin da ko ka ta lalace ko bai san me ke faruwa a gaba ba ya kusa gwanin gora an ce ana tashin hankali ko wani abu makamancin wannan komai ya kare abubuwa da iri daban-daban na iya tasowa kai mun taba mun taba zuwa wani waje muka tarar da wani mutum a irin haka a yanayin tafiya a gefen hanya yana ta amai shi kadai kuma a mota ya tsaya ya bude kofar mota ya ta wajen direba ya leko da shi kasa ya ta kwara amai ashe rashin lafiya ne ya sarke shi kuma cikin daji ne shi kadai to mutane aka zo dai aka tsatsayawa kasan yan Najeriya suna da kirgi lokaci aka tsatsayawa dai haka aka zamu wasu wanda su taimaka mun shi kai shi inda gari yake da inda asibiti yake to kaddara idan irin wuri ne da ake da yawan dazuzzuka in ka kama hanyar birnin gwari za ka tafiya several kilometers ba gari ba sai ya a wajen irin wannan gidan irin haka ya shafa ruwa da wasu to da haka dai abu asalin umumin abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar shine aula amma idan mutum ya samu kanshi a wani yanayi to sai ya aiki da wancan ainihin wato nassi da ya zo game da sahabi a zubair ibn al-awwam wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam a mutum ba a mota haya ba shi kadai bane aya tare da jama'a a mota haya ba mutum ba shi kadai bane wa alaikum assalam Yeah. Yeah. Hmm. Eh. an gane ba eh. Hmm. Eh. to shine yana babin wannan larura idan baka samu wanda za ku tawo da shi ba amma hunkuyi ai ba tafiya ba ce ko ai unguwa ne <laughs> ko kuma lamaru daga nan zuwa hunkuyi ai unguwa ne yayi ko kuna yin kasar hukumu nan ne to shi ne eh a ilim ko ya kai kilomita ashirin da biyar daga gangan ba hukumi ka ce ya fi shika nisa ashe tafiya ne ko to asalan kamata ya ku dinga tawa ku uku shine mafi karanci amma in ba ku samu ba sai ku shiga babu wannan larura musamman kuma tunda babu dazuzzuka da kankani kusan ko ina ya zama gari kamfanoni ne da gidajen gona da unguwanni da barikokin soja da wuraren masu shan giya ko mami market wallahu ala na'am eh. Eh. kwarai kuwa ai su haka suke akan rakuman kowa akan rakuman shi kuma tafiya tare ai haka suke yi su ma وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض lissafari. اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني بما أهمني وما لا أهم وما لا أهتم به اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت yace kuma an ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan ya zo fita tafiya yana cewa Allahumma ilaika tawajjahtu ya Allah gare ka na fuskanta wa bika samtu. ya Allah da kai nayi riko Allahumma kfini ma ahammani ya Allah abubuwan da suka dame ni ka isar muna a kansu. wa ma la ahtamu bihi aw wanda ban damu da su ba Allah ka isar mu akan su ma Allahumma zawwidni taqwa Allah ka bani guzurin tsoron Allah واغفر لي ذنبي الله غفر aina ذنوبينا wajatu. Allah ka fuskantar da ni akan alkhairi duka inda na fuskanta. wannan hadisi al-imamu ibn sunni ya fitar da shi a cikin amalul yawmi wal laila sai dai a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna amru dan musawir wannan mutumin malamai sun ce da'ifi ne ibn hibbana ya kawo sunan shi a cikin kitabul majruhina haka al-imamu al-hafiz ibn hajar ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni a cikin takhriji da yawa littafin ah, al-azkar nawiya amali da yema azkar na nawawi ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni da haka ba za a yi aiki da shi a matsayin addu'a tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina fata mun gane wannan za mu ji wasu daga cikin lafuza wanda suke tabbatattu insha Allah wa kana idza quddimat ilayhi dabbatuhu yarkabaha yaqul annabi alaihi salam ya kasance idan aka gabatar mishi aka kusanto mishi da abin hawan shi dan ya hausa yace ce bismillahi shine ya da'u rijlahu alar rikabi sai ya ce bismillah sanda zai ya kafa shi akan likafa akan abin takawa din nan da ake takawa a hau na doki ko raƙumi sai ya hau da bismillah kamar yanzu a ce lokacin da aka ɗaura kabaka akan mashin ɗin ko ko za ka sanya kabaka a cikin motar ka zauna sai ka zauna da bismillah ko ka hau da bismillah sawa'un kai ne direba ko kai ne fasinja ko kai ne mai zaman banza na fata mu gane wannan wai da stawa ala zahariha idan ya daidaita akan bayan abin hawan kamar yanzu mu ce ka daidaita akan kujerar motar ko kujerar jirgin ko makamancin haka kala sai ce alhamdulillah nabi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna thumma yaqulu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah thumma yaqulu allahu akbar allahu akbar allahu akbar ثم يقول subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li hula ya yaghfiru dhunuba illa ant wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Abu Dawud amin al-Imam Tirmidhi ne ya fitar da shi na'am har Abu Dawud ma da Ibn Shibbana da al-Imam al-Hakim duka sun fitar da hadisi da isnadi kyakkyawa manzon Allah bayan bismillah idan ya zauna sai ya ce alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha godiya ta tabbata ga Allah ubangijin da ya sauƙaƙa mana wannan dabba dabba ce ke wahashiya wild animal amma Allah ya da ita alifa mai saukin hali ya ba mutane dama su sarrafa ta raƙumi ko doki ko makamantansu to haka har yanzu ma waɗannan ababen hawa ababen hawa ne wanda suke bala'i ne mota jirgi da mashin kowa dai yana gana abubuwan da suke mutane to Allah ya sare maka ita bayan tsadar siya ko tsadar kuɗin hawanta da sauransu Allah ya sare maka sannan Allah ya sare maka ilimin iya sarrafa ta da lafiyar sarrafa ta yana daga cikin taskhiri din sai ai wannan addu'a Allah ubangiji muna maka godiya da ka yassare mana wannan wa ma kunna lahu muqrinina abu ne da mu ba za mu iya da kanmu ba wa inna ila rabbina lamunqalibuna kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga Allah mu? sannan yace Allahu akbar amin sannan yace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi kafa uku sannan sai sake cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma kafa uku sannan sai sake cewa subhanaka inni zalamtu nafsi sarki ya tabbata gare ka ya Allah ni bawanka na cuci kaina faghfirli Allah ka gafarta mani zaluncin da yau kaina ne ta zunubai innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lalle yadda abin yake babu mai gafarta zunubai sai kai ya Allah ubangiji madaukin sarki to kaga a cikin wannan addu'a in kuka lura jama'a manzon Allah ya fi damuwa da abubuwan da suka shafi lahira Allah ya gafarta mishi Allah ya ba shi ainihin wato abin nan falala ta gafarta zunubai Allah ya kaza Allah ya kaza bai fi damuwa da Allah ka samu dawo lafiya Allah ka tsare mu daga sharrin karfe Allah ka kaza kaza irin yadda ake yanzu duka bambancin da ake yanzu baya wuce a dai samu a tsira a nan duniya وكان يقول كما يكنشي اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الساهم في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا رجع إذا يداو قالوا هنا sai sake faɗan waɗannan addu'o'i wa zada fihinna ya ƙara da aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun ma'ana wannan addu'a Allahumma ina nas'aluka fi safarina na albirra wat taqwa ya Allah muna roƙonka a cikin wannan tafiya tamu ka ba mu ainihin albirra biyayya Allah da zama lafiya a cikin addininmu wat taqwa Allah ka ba mu taqwa a gani abin da zai amfani mutum a lahira a cikin tafiyar ma wa min al'amali ma tarda ya Allah ka sa mu aikata abin da kake so a tafiyan nan kar mu je mu wani abu na sabo ko na zalunci ko na ainihin khilaful aula Allahumma hawwin alaina safarana hadha sannan sai biyo da bayani akan ita kanta tafiyar ya Allah ka sauƙaƙa mana bala'in da ke cikin wannan tafiya domin as-safaru qit'atun min al kamar da ya tabbata a cikin hadisi wa tu'i bu'da Allah ka nade mana nisan tafiyar Allah ka naɗe mana tafiyar kar mu gani santa Allahumma anta sahibu fi safari ya Allah kai ne majibincin mu kai ne abokin tafiyar mu ya Allah wal khalifatu fil ahli Allah kai ne maye a cikin iyalan mu ƴaƴan mu da dukiyoyin mu da matayen mu da muka bari a baya Allahumma inni a'udhu bika min wa'afa'is safari Allah ina neman ka tsare ni daga wa'afa'is safari tsananin da ke cikin tafiya wa ka'abatil manzari ko almanqalabi yazo anan da lafazin wa ka'abatul manqalabi da ainihin bakin ciki da zan gani in na dawo kan na dawo na tarar da wani abu na bakin ciki kan mutum ya tafiya ya dawo Allah ina roƙin ka tsare daga in na dawo na tarar da wani abu na bakin ciki wata asara ko mutuwa ko rashin lafiya ko makamancin haka wasu ilman zari Allah ka tsare daga ganin mummunan abu fil ahli wal mali a cikin iyalina da dukiyata idan ya dawo wa idza raja'a a san da ya dawo sai sake wannan addu'a qala hunna sai faru waɗannan kalmomi wa zada fihinna sai ƙara da aibuna ta'ibuna abiruna li rabbina hamiduna muna faɗan waɗannan addu'o'in aibuna muna masu gode wa Allah ga mun dawo ta'ibuna muna masu tuba ga Allah abiduna muna masu bauta wa Allah na rabbina hamiduna muna masu wa Allah ubangijinmu al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi da al-imam tirmidhi da abu dawuda dukkanin sun fitar da shi daga sahabi abdullahi dan umar wa alaikum salam na'am eh E kafin a fara tafiya ne ake idan ka daidaita a zaune eh za ka ji wadda ake kuma ana cikin tafiya ko wadda ake sai ya yi san da ya tuna kun rabba rabbaka idza nasita in san da ka tuna sai kai kamata ya mutane su kiyaye addu'an nan jama'a su haddace kaga abin kunya ɗan islamiyya duk haddace waɗannan ko ba su zuwa ko ina ba sa tafiya mafiyansu amma mu da muke manya muke tafiya duk ba mu iya ba kaga sai mutum ya zauna cikin azumin nan ne za ka bari sai bayan sallah ne sai a rubuta maka ita a allo kai ta karantawa sai ka haddace ko a takarda bai kamata a ce baka iya ta ba kuma kullum kana tafiya ba ka abuja ba ka ware ba ka sakkwato ba ka birnin kebbi ba ka guri kaza ya kamata a ce ka iya kuma kana yi ina fata mun gane wannan don sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa wa kana huwa wa ashabuhu idza alaw sanaya kabbaru wa idza habitu al-awdiya sabbahu da annabi sallallahu alaihi sallama da sahabban shi sun kasance idza alawu sanaya idan suka kai kan tudun wata hanya kabbaru sai su dinga cewa Allahu akbar idan aka yi hawa wa idza habatu al idan kuma aka gangara zazzabai sabbahu sai su dinga yin tasbihi suna cewa subhanallahi subhanallahi subhanallahi to wannan gabar jama'a akwai ta taɓurga game da ita jama'a za mu ɗan tsaya mu kalli waɗannan maganganu gwargwadon abin da Allah ya sawaka farko a wannan taƙiƙin da ke hannuna na su malam sha'ibul arnaut a nan wurin da suka zo suka ce akhraja hadhihi jumlata abu dawuda al-imamu abu dawuda ya fitar da wannan jumla a cikin lamba ta 2599 aqiba hadisi ibnu umar as bayan hadisin abdullahi dan umar din da ya gabata wa akhrajahu muslimun biduniha muslim ya fitar da wannan riwaya ba tare da wannan ƙarin na wa kana huwa wa ashabuhu kaza kaza kaza ba fahiya biduniha wa hiya mudraja wannan ƙarin an saƙa ta ne laysat fil hadith min al hadith bi sanad al awwal ba ta cikin hadisin da isnadin farko wa inna ma akhrajaha abdurrazzaq fil musannaf al-imamu abdurrazzaq as-sanani shi ya fitar da wannan karin a cikin musannaf mujallad na biyar shafi na ɗari da sittin an ibn juraidin kala daga ibn juraidin ya ce kana nabi sallallahu alaihi manzon Allah ya kasance to ga ibn juraidin daga cikin ainihin sigaru atba'i tabi'ina in ya ce annabi ya kasance yana yi alal aqalli ya goce mutum biyu kenan wa huwa mu'dalun da haka suka ce mu'dali ne fatafattan li hadha al-idraj yace tsaya ka wannan fa innahu daqiqun jiddan wata magana ce mai zurfi kwarai wa qad sahal imam an-nawawi rahimahullah anhu imam an-nawawi yayi rafkan nuwa nan wajen Allah ya gafarta mishi faj'alahu fi riyadihi wa azkari ya sanya shi a cikin riyadus salihina da cikin littafin azkar ɗin shi al-azkarun nawawiyya min tamamil hadith ya ambace su kaman cikon hadisin ne wa raddahu alaihi al-hafiz ibn hajar fi amalil azkar al-imam al-hafiz ibn hajar ya mayar da ainihin wato nawawi martanin wannan magana a littafin shi mai suna amalil azkar ibn hajar ya zauna ya karanta da littafin al-azkar nawawi al-azkar nawawi kamar da ake kanta littafai da kuma sai aka rubuta wannan littafin wato shi da kanshi yana karantar da su yana rubuta littafin akwai akwai fawaid akwai sharhohi akwai takhrijin hadisai da haka majalis ne kamar da kaga ana yin kowanne majalis amma da su larabawa ne da larabci suke komai yana karantar da su hadisai yana ƙara musu bayanai kuma bijimin malami ne shi ne ake cewa takhrijul azkar muna nan da shi a nan sama mujalladi juz'i biyar haka yan sirarai mun gane wannan jama'a to za mu zo da shi insha Allah in ta kama mai wasu ƙare-ƙaren bayanai akai saboda lokaci ya kure ina neman gaba da mun tsaya ne kawai فيما نقله عنه ابن علانا في الفتوحات الربانية أقول لتاف الفتوحات الربانية بشرح الأذكار النووية أتكلم لتاف من لتاف مسونا ابن علان شين يحكيتو مغنى دقى ابن حجر يتي تنا تكن أذكار أمال الأذكار من ابن حجر hajar kamar ka ce malaman nan suna cewa su ma ba su gani a cikin azkar din ba a cikin littafin sharhin azkar amin eh, amalil azkar ba sun gani ne a cikin alfutuwatun rabbaniya na ibnu illan a cikin mujallar na biyar shafi na ɗari da ainihin wato arba'in daidai to za mu saurara a nan idan mun dawo goben allah ya kai mu sai mu tashi daga waccan gaba da ya ce wa kana huwa wa ashabuhu idan allah ya kai mu gobe insha allahu sai mu sake karanta wannan magana daga nan mu ji maganganun da mal albani nasiruddin yayi a cikin littafin sahihu sunan abi dawuda da kuma yan dai ƙare-ƙaren bayanai da ba a rasa ba dan insha Allah Allah kai mu gobe din za mu tsaya a nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh